Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci 19-2549 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku shirin a yau Laraba 4 ga watan Disamba shekarar 2019. kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai. 'Yan majalisar tarayya sun zargi shugaban Amurka Donald Trump a hukumance da aikata ba daidai ba. rashin jituwa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron nato suka halarci taron koli a birnin london kada kasar kamaru ta ce an gyara halayen sama da 'yan bindiga 250 ciki har da 'yan ta'addan kungiyar boko haram da kuma mayakan 'yan in yankin ingilishin kamaru tsakanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa sabon shugaban hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa wato NACON tare da sabbin kwamishinonin hukumar. Muƙaddashin shugaban hukumar na riƙon Kwarya barista Abdullahi Muktar ya ce. uwa uba aka zo da kudin buzurin alhazai ana da falle uku karama na tsakiya da babba da yawa alhazai akan cuce su ta wani wani ya biya babba a bashi karama kuma ba inda zai kai kuka aka zo aka ce a gaba ɗaya a mai da shi falle ɗaya yadda kowane alhaji ya san cewa ga abin da za a bashi. sannan za ku ji cewa tun bayar da kotu a jihar kano da ke arewa maso gabashin najeriya ta rushe masarautu guda hudu gwamnatin jihar ta miƙa sabon ƙudurin dokar ƙirƙiro da sababbin masarautun waɗanda wakilan majalisa suka yi karatu na farko a kan ƙudurin sannan muna tafe da shirin demokradiyya a yau wanda madina dauda take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ya ba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. 'Yan majalisar tarayya suna zargin shugaban Amurka Donald Trump a hukumance da aikata ba daidai ba da kuma yin shishigi ta wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikonsa domin ya sa wata ƙasa ta yi wa zaben shekarar 2020 kasar London a madadinsa. bugu da ƙari 'yan majalisar democrat ɗin sun zargi shugaban dan jam'iyyar wato republican kenan da fitowa baro-baro da kuma yin babakere domin rufe rashin gaskiya da yake aikatawa shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa adam shef ya faɗa manema labarai a wani taron 'yan jarida cewa idan majalisun ƙasar ba su ja kunnen trump a kan neman wata ƙasa ta yi wa zaben amurka shishigi ba to an bude hanya kenan domin wasu kuma su aikata irin haka. rashin jituwa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron nato suke halartar taron koli a birnin london a wata ganawa da 'yan jarida na tsawon mintuna 40 shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke cin karo da juna akan batutuwa da dama ciki har da batun raba alhakin bada kudin tafiyar da kungiyar tsaro ta nato da kuma batun ta'addanci da kuma mamaya da turkiya ta kai a arewacin siriya sai kuma batun janyewar da amurka ta yi daga yarjejeniyar makamai da rasha shugabannin biyu sun gana sa'o'i bayan da trump ya cicciki macron akan wani jawabi da yi kwanan nan inda ya ce nato na fama da rashin alkibila sakamakon raunin shugabancin amurka trump ya kira jawabin nasa da zancen banza yayin da shugabannin biyu suka zauna domin tattaunawa trump ya yi wa kasashe mambobin nato da suka gaza cimma sharuɗan nato wurin ba da kashi biyu cikin ɗari na kuɗaɗen shigar ƙasa a kan tsaro kashedi cewa za su fuskanci jan kunne ta hanyar cinkayya wannan kashedin da ya sa wato macron da a halin yanzu yake baiwa nato kashi daya da digo tara cikin ɗari na kudaden shigar faransa ya mayar da martani kasar kamaru ta ce an gyara halayen sama da 'yan bindiga 250 ciki har da 'yan ta'addan kungiyar boko haram da mayakan 'yan awarin yankin ingilishi da suka ajiye makamai shekara ɗaya da ta wuce amma tsohon shugaban 'yan tawayen ya ce rashin yarda da sojojin kamaru yana hana mayakan da dama ajiye makamai kwamitin kula da masu ajiye makamai da gyara halaye ya ce a bara 'yan tawayen yankin ingilishin 130 da mayakan boko haram 122 ne suka ajiye makamai aka kuma karbe su cikin al'umma ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun zargi bangarorin da ke yaƙi da 'yan awarin kamaru da ba sojojin da take haƙƙin haƙoƙin bil'adama shugaban kwamitin gyara halayen na kasar francis fayengo ya ce suna ƙara ɗaukar matakan tsaro a cibiyoyin sauya ɗabi'un tsofaffin 'yan bindigan ya ce ba su barin wani ya shiga cikin shirin gyara halaye kana kuma ya bar cibiyar The government secures them. Secures them because they are also in trouble. Trouble in the hands of... Gwamnati na kare su tana kuma kare su ne saboda su ma suna cikin hadari hadarin abokansu da basu ajiye makamai ba za su iya cutar da su suna su kuma suna fuskantar barazanar jama'a sun aikata ɗanyen aiki da ta'asa ba ma son matsalar da wani zai bar cibiyar a ƙarshe abokansa ko kuma wani daban ya kashe shi idan wani matashi ya zo yana so ya koma inda ya fito shin ya dace a kyale shi ya koma ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an kiwon lafiya a amurka sun ce nasarar da gwamnatin trump ke samun wurin dakile yaduwar cutar kanjamau kafin shekarar 2030 ya tsaya cik cibiyoyin yaƙi da cuta da ba da kariya cdc a takaice sun ce ana samun sababbin labaran masu kamuwa da kwayoyin hiv da suka kai kimanin takwas a kowace shekara kwayar hiv ita ce ke kai mutum ga kamuwa da cutar kanjamau cibiyoyin cdc sun ce farfatan amurka suna kan hadarin kamuwa da kwayar cutar hiv sau bakwai fiye da bakar fata da kuma hispanic za su kuma samu maganin prep e wanda zai rage hadarin kamuwa da kwayar cutar hiv ta hanyar jima'i inda kashi 99 cikin 100 ke kamuwa da cutar. cibiyar cdc ta ce kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke dauke da cutar ba su san cutar na a jikinsu ba cibiyar ta yi kira ga kowa ya je ya yi gwaji kuma wanda ya gano yana dauke da kwayar cutar to ya fara shan magani domin yaki da kwayar cutar da ƙarshe masu kula da dukiyar tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe sun ce ya bar gadon dala miliyan goma da motoci goma da gidaje da dama amma kuma bai bar wasiya ba babbar jaridan gwamnatin kasar ta faɗa a jiya talata cewa yar mugabe bona ta yi rajistar abin da ya mallaka a babbar kotun kasar a madadin iyalan marigayin lauyan iyalan ya ce suna nan suna bincike ko ya bar wata wasiya amma idan ba samu hakan ba to za a raba gidajen nashi tsakanin tsohuwar uwar gidan shugaban kasa grace mugabe da 'ya'yansa hudu an daɗe dai ana raɗe raɗin cewa mugabe ya yi wawari dukiyar ƙasar masu yawan gaske a mulkin sa na shekaru 37 Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya naɗa sabon shugaban hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa nakon wato zikirullah hassan olakulle daga jihar osun tare da sabbin kwamishinonin hukumar mukaddashin shugaban hukumar na riƙon kwarya wato barista abdullahi muktar ya buƙaci shugabannin sassa na hukumar su haɗa kai wajen miƙa ragamar jagoranci ga sabbin shugabannin. wakilin murya amurka a abuja nasiru adamu el hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani. shin shugaban hukumar aladen najeriya na akon barista abdullahi muktar ya buƙaci shugabannin sassa na hukumar su shirya bayanan mika jagoranci ga sabbin shugabannin hukumar wannan ya biyo bayan tura jerin suna da shugaba buhari ya yi majalisar dattawa don amsar ragamar hukumar karkashin sabon shugaba zikirullah olakulle daga jihar oshin muktar a taro da jami'an hukumar kamar yadda jami'an labaru fatima sanda usara ta ruwaito ya nuna waɗanda shugaba buhari ya zaɓo kwararrun jami'an lamuran haji ne mukaddashin shugaban ya buƙaci ba da haɗin kai wajen mika ragamar ga sabbin shugabannin hukumar karo na hudu fatima usara ta yi ƙarin haske cewa dama wa'adin shugabannin hukumar na yanzu ya kare a watan mayu inda gwamnati ta kara wa'adin na riko gabanin nata sabbin shugabanni to alhamdulillah shugaba buhari a cikin basirarsa ya naɗa wannan board yau to shine shi shugabanmu mai rikon kwaryan ya tattara kowa da kowa yake eh, umurtan ma'aikatan commission da cewa su iya kokarin su na ba wa'annan wa'anda za su shigo goyon baya yadda komai zai zo musu a cikin sauki su kuma da suke tafiya muka yi musu fatan Allah ubangiji ya musu jagora ba shakka mun ji daɗin aiki da shi kowa yana shaida irin ci gaba da aka samu a karkashin shugaba Abdullahi Muktar Muhammad gwamnatin tsohon shugaba Jonathan ta nada Muktar gab da lokacin saukarta daga mulki a 2015 Muktar da ya zama kwamishinan ayyuka na hukumar tsawon shekaru hudu kafin zama shugaba na tsawon shekaru hudu inda ya kammala wa'adi gabanin aikin hajin da ya gabata da ya sa aka kara masa wasu watanni don jagorantar aikin hajin Barista Muktar dai ya ce waɗanda ba su fahimce shi ba ne ke ɗaukar sa a matsayin bahagon mutum. Wa uba aka zo da kuɗin guzurin alhazai ana da falle uku ƙarama na tsakiya da babba. Da yawa alhazai akan cuce su ta wannan. Wani ya biya babba a bashi ƙarama kuma ba inda zai kai kuka. Wani suraren kuma a je a karɓo kuɗin 'yan jari hujja daga cikin garin. A zo a je a zuba a banki a janye dala. Ƙasa ta asarar dala wani azurta shi da wannan dala. Aka zo aka ce a gaba ɗaya a mai da shi falle ɗaya yadda kowane alhaji ya san cewa ga abin da za a bashi in ba a bashi wannan ba ya san an cuce shi to kaga su ma inda suke fa'idantuwa da wannan ba za su ganna azbada ne ba za su kalle ni a matsayin bahagon mutum gyaran sashi na 321 na tsarin mulkin Najeriya na 1999 a 2006 ya kafa hukumar alhazan daga wani sashi na ma'aikatar harkokin waje inda ministan Abuja na yanzu Muhammadu Musa Bello ya zama shugaba na farko har ya kammala kafin hawan barista Muktar ga tuna baya a bayanin Musa Bello a madadin dukkan jami'an aikin haji na ƙasa ga gaba daya muna gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya bamu wannan nasara ko muna fata ya ci gaba da bawa aikin haji a Najeriya nasara subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk yanzu dai za a jira sabuwar hukumar gudanarwa ta hukumar da za ta yi aiki na tsawon shekaru hudu na lura cewa mutane da yawa yankin arewacin najeriya sun nemi shugabancin kujerar hukumar alhazan. amma lamarin kuma sai ya fito aka ɗauko wanda zai karbi kujerar daga kudu maso yamma nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya لبيك اللهم لا شريك لبيك لبيك اللهم لا a nasiru adamu el hikaya bayan da kotu a jihar kano da ke arewa maso gabashin najeriya ta rushe masarautu guda hudu a makonnin biyun da suka gabata gwamnatin jihar ta miƙa sabon ƙudurin doka na ƙirƙiro da sabbin masarautun guda hudu a jihar daga tsohuwar masarautun kano ta yanzu Majalisar Dokokin Jihar ta fara nazari inda wakilan majalisar suka yi karatu na farko a kan kudirin. Daga Kano ga rahoton wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. Matakin da ya biyo bayan rushe sarautun guda hudu da babbar kotun Kano karkashin jagorancin mai shari'a Usman na Abba yi. Kotu ta ce ba ta yarda da dokar da majalisar jihar Kano ta yi ba ta naɗin sarakuna saboda haka ta soke wannan doka. wanda mu kuma za mu faɗi matsayinmu bayan mun yi nazarin hukuncin kotu. kwamishinan shari'a kuma a attorney janar na kano kenan barista ibrahim muktar jim kaɗan bayan da kotun ta rusa masarautun bici ya rano da kuma gaya saboda kurakuran da kotun ta ce majalisar dokokin jihar ta yi wajen samar da dokar da ta kafa masarautun guda hudu bayan kammala nazartar hukuncin ne gwamnatin kano ta yanke shawarar shirya sabon kudirin doka kuma ta mika shi ga zauren majalisar dokokin jihar domin amincewa a cikin wata wasiƙa ga shugaban majalisar dokokin jihar gwamna abdullahi umar ganduje ya nanata muhimmancin waɗancan masarautu guda hudu majalisar dai a jiha ta yi karatun farko ga daftarin sabuwar dokar kuma shugaban masu rinjaye na majalisar honorable labaran abdul madari ya yi karin haske yanzu dokar nan ta shigo ta executive bill mun mata karatu na daya da mata karatu na biyu kuma da dukkan ra'ayin al'umma da yanzu mun rubuta takardu zuwa gaban al'umma ce muna neman input din su abinda kuke kira public hearing wato jin ra'ayin jama'a da wannan uh, doka yanzu ita za ku yi mata uh, public hearing ne ko kuma haka dai za ku yi ya danganta da amincewa su yan majalisu cewa sun yi da ba kwamiti ne ko a mata public hearing ko kuma a shiga da direct committee of the hall a wajen da ita daga duk wanda ake a cikin wannan guda uku gida ya yarda da shi kuma a bisa doka yi to amma wasu suna ganin fa ya kamata a ce an bi diddigin wannan abu al'ummar Kano an ji ra'ayin su yadda ya kamata kafin a zartar da wannan doka musamman yadda ta dauki hankalin al'umma to ai ka san mu nan duk abin da ya tara mu da mu wakilan al'umma ne da abin da muka yi ma da yawon al'umma muka yi tunda mu arba'in din mu ne wakilan al'umma jihar Kano mutum kusan miliyan goma da suke wannan jihar ta mu gaba da hmm. kada ka wannan hurmi na al'umma na jihar Kano kuma hurmi na su yan majalisa da mutum su ma wakilan al'umma ne su aiwatar da wannan abu hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masu kula da lamura ke ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu Malam Kabiru Sa'idu Sufi na cikin su. Irin wani abun idan ya taso ba abu bane da talaka ko zai zake ko ya sa wa kansa damuwa. Kawai abin da ya kamata ya duba abu da idan basira sannan kuma duk abin da yake shine aka yi shi akan daidai da kuma akan shari'a din abin da ya kamata ya bi kenan. Saboda haka ba wai abu bane da zai ya kamata a samu damuwa ko tashin hankali a tattare da shi. Ni ina da yakinin cewa dukkanin abin da ake yi kamata a ce domin shi talakan ake yi. Akwai bukatar wani lokaci lokacin a yi jira din a ga menene karshen al'amari su shugabanni dai duka su sani shine duk me ake yi akwai abubuwa da ya kamata a rika la'akari da su wajen yin abu ko aiwatar da shi akwai hikima akwai tsari akwai abubuwa da yawa da ya kamata shugabanni ya kasance da su suke amfani wajen daidaita al'amura a duk lokacin da ake al'amuran gudanarwa ko tsari ko mulki a inda ake sa ran a yau laraba majalisar dokokin ta kano za ta yi karatu na biyu akan kudurin dokar lokaci ne kawai zai tabbatar tabbatar ko majalisar za ta kirawo taron ra'ayin jama'a game da wannan kuduri ko kuma akasin haka mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari kafin mu ci gaba ga wannan. ba abin da yake wa talaka zafi a zo ya shuka watan biyar watan shida watan bakwai watan takwas watan tara watan goma ya fara ɗiban banin gonarsa rana ɗaya a zuwa cikinsa gonansa yanzu kama abin naji ya yi tsamari ana fyaɗe ana kwace waya ana kwace dukiyoyi ƙuda wanda suke shigowa su suke kwace waya da kuɗi da suna fyaɗe wa mata To sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoton. har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau da ya gabata mun yi fashin baki akan bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana na neman a kafa wani kotu na musamman domin aiwatar da shari'o'in da suka jibanci laifukan cin hanci da rashawa. Manazarta sun yi ittifaki cewa kafa kotun yana da kyau Amma wani mataki za a ɗauka wajen kafa wannan kotun? Wace rawa ministan shari'a zai taka wajen tabbatar da an bi doka wajen kafa kotun? Majalisar dokokin ƙasa za ta samu kashi biyu bisa uku na majalisun jihohi wajen kafa kotun ko da sun yi wa kundin tsarin mulki garan bawul? Za mu yi ƙoƙarin amsa waɗannan tambayoyi da masanin kundin tsarin mulkin ƙasa, barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Madalla, barista ina maka maraba da zuwa. ta ji matashiyar da na yi menene muhimmancin wannan kotu da shugaba buhari ya nema a kafa bayan ga waɗanda ake da su na farko dai shi shugaban ƙasa ƙoƙari yake sauke nauyin da allah ya ɗora mashi daidai da sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin najeriya a matsayin shi na wanda aka ba amana kuma wanda aka rantsa domin idan ba a samu matalaka adalci ba to duk wani abu da zai biyo baya aikin banza ne na biyu kuma magana wannan kotu abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai daga gaske tsarin mulki na najeriya sashe na shida ya ba da horumi mai tsawo na abin da ya shafi adalci ko kuma shari'a ta kotunanmu to idan aka ɗauki kotunanmu kuma aka kwatanta shi da wasu tanaje-tanaje na tsarin mulki musamman aka ɗauki sashe na talatin da shida na tsarin mulki da ya magana cewa dole a yi adalci ne yadda ake tafiyar da shari'a to tsarin shari'a ne wanda yake a gaskiyar magana ba a yi shi domin talaka ba tsari ne na shugabanci wanda muke tafiya da shi na jari hujja ne yadda yake yake duk da sashi na 36 na tsarin mulki ya yi magana cewa a samu daidaito na bugaban kuliya to ta ina za ka samu daidaito na talaka da mai kuɗi idan mai kuɗi yana da hurumi wanda yake zai amfani da kuɗin shi ya ɗauki lauyoyi waɗanda suke gogaggu ƙwararru na gwada ma sarki su zo su kawo ƙwarewarsu da iliminsu da baiwarsu da ƙaƙale-ƙaƙale da za su iya kawo ba waɗansu su ma hasa girgiza alƙalan su kawo waɗannan abubuwa kai sai amfani da kuɗin shi ya ɗauki haya irin waɗannan lauyoyi shi kuma wannan bai ma da kuɗin da zai iya ɗaukar lauya shari'a ta najeriya a gaskiyar magana ba abu ne na talaka ba ya fi karfin talaka bayan haka nan kuma tun da shugaba muhammadu buhari ya hau dinnan ya ce a yaƙi cin hanci da rashawa sai aka yi ma abin mummuna fahimta mummuna fahimta sai aka ɗauke shi yaƙi da rashawa ne na muhammadu buhari to ba haka yake ba sashi na sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin najeriya abin da ya ce shine duk wata hukuma da wani jami'in gwamnati wajibci ne akan shi yaƙi cin hanci da rashawa kuma wannan hurumin yana nan tun 29 ga mayu na 1999 lokacin ma da aka dawo da demokradiyyar nan to saboda haka kowa da kowa nauyi ne a kan shi ya sa hannu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa amma abin ya kasance in aka bi tsarin kotunan nan shin tun da ya hau hawa na farko da na biyu yanzu mutane nawa ne aka yanke mu hukunci akan yaƙi da cin hanci da rashawa nawa ya zama al'ada ma daga lokacin da aka ce an ba mutum beli ya samu beli kusan magana ta mutu kenan to saboda haka dole ne a canza salo a bullo da kotuna waɗanda suke za a kafa su kacokau domin kawai su yaƙi cin hanci da rashawa talakawa ba tare da bin kakala-kakala ba a kuma ba su hurumi na duk shari'a da za ku kada ta wuce hurumin tsananin sati uku sati hudu sati biyar tsanani sati shida kotu ce za a kawo wadda take kame ma a kama mutum sai an gama binciken duk da ya kamata an tattara kwararan hujjoji da ake da su da za a yanke mushi hukunci kuma ya zama dan sanya alkalai waɗanda suke suna tsoron lafiyar su fiye da kwaɗayin duniyar su sun ɗauki abun nau'i dai na ibada Allah ya ɗora musu ba don sun fi kowa ba na su wanzartar da adalci a matsayin matsayin wakilan mai duka ba wai wakilan ma muhammadu buhari ko kuma wakilan shari'a ba barista akwai kotuna da kundin tsarin mulki ya yadda da su kuma ana da su a ƙasa akwai su to shin yin wannan kotun sai an yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul kenan eh akwai abubuwa biyu da za a yi ko da an yi doka ta kafa wannan kotu to sai an yi ma doka shari'ar Najeriya garan bawul domin idan an yi ma dokar shari'ar Najeriya garan bawul to ta nan ne za a san ina za a sakata alal misali za a iya ta tsakanin manyan kotunan Najeriya da kotun ɗaukaka ƙara ko kuma a sanya ta ta zama ƙarfinta ko huruminta yana kunnen doki da manyan kotuna na ƙasa wato Federal High Court to dole sai an yi tunanin a ina ne ɗaukaka ƙara daga wannan kotun zai iya zuwa ya kai ne ga babban kotu ta Allah isa Supreme Court ko kuma a ɗaukaka ƙara ne a kai shiga kotu ta sama wato kotu da ake kira court of appeal kuma me tsare-tsaren kotu za a yi ta kotu ne ka ko kwaya daya ko za a yi kotu ne wanda take za a yi rassanta a kowane sassa na Najeriya yanda yake ba za a rika samu cunkoson yawan shari'u suna tahowa a karkashin ta ba sannan kuma dole ne bayan an yi wannan an kafa doka to sai an biyo an fito mata da ka'idojin tsare-tsaren yadda kotun za ta yi aiki ta yadda yake za a rage irin waɗannan hujjoji da ake kawo a ita tafkan muhawara a ita kawo kakale-kakale da sauransu wanda yake a iyaka idan an zo iyaka ka gabatar da mai laifi ka gabatar da shaidunka idan a shaidun nan da aka kawo sai a tambaye shi in yana da suka akan shaidun nan ya kawo in baya da suka a zarge mai hukunci akan wannan abin da ake kenan a kasashen da suka ci gaba musamman kasashen gabacin turai ta yadda yake zaka ga komin girman mutum komin kamin ma a kama ka ko a ce an kai ma sammaci sai jami'an tsaro sun gama duk binciken su an tabbatar da su da kware-kwaren shaidodinsu an rike su ta yadda yake da an kama ka maimakon tsarin da ake yanzu yanzu na cewa ka tabbatar da cewa wani dalilai fiye da duk wani kokonto wato probirin reasonable doubt to wannan kama ka za a ce ka kawo dalilan da yake akan hujjoji da muke da su a kanka ba za a yanke maka hukunci a zarge ka ba wannan kai ne za a jefa ma abin ka kawo su sai a tsaya a saurari wace kariya kake da ita tunda an riga an kawo hujjoji da ake da su a abun nan to amma duk da haka abun da ya fi muhimmanci shine nagarta irin alƙalan da za su shugabanci wannan wuri nagartar su shine babban abin da yake a ah, mun tsindama karshen duniya ne ta inda yake kusan duniya kuɗi ake bauta mu yanzu su waye waɗanda in an sanya su a sikeli gefe guda aka sa mirgini ne jaka kuɗi gefe guda ba za ta rinjaye su ba wannan shine babban kalubalen zakulo mu zakaran mutane da ke da kishin ƙasa waɗanda za su ɗauke shi daidai da suna ibada ne in an ba su wannan nauyi na su rike amana su tabbatar da shugabancin wannan kotu saura kuma sai mu ga irin waɗanda za a naɗa an kafa doka gyaran kundin tsarin mulki domin a kafa irin wannan kotu abu ne da kila sai majalisar dokokin ƙasa sai ta samu amincewan biyu bisa uku na sauran majalisun kasa baki ɗaya kana ganin abu ne da za a iya samun shi cikin sauki a wato idan ana so a yi za a iya a samu sauki Sashi na takwas da sashi na tara na tsarin mulki su ne suka yi bayanin jadawalin ka'idojin da ake bi ma'ana bayan majalisa an kawo an karanta sun amince to sai an samu rinjayen biyu bisa uku na duka majalisar dokoki na jiha wato majalisar dokoki biyu bisa uku na talatin da shida sai kin samu misali ashirin da hudu kenan sun amince bayan sun amince kuma a a sake dawowa a tafka muhawara a samu rinjaye kamin daga nan ce ta zama doka a tura ma shugaban kasa ya sa hannu abin da ya sa na ce abu ne mai sauki shine ai mun ga al'adun da ita majalisar take bi na abubuwan da suke so a canza tsarin mulkin a kansu sukan shirya ne a shirya taron majalisun ne a yi kokari a yi bita da ilmantar da su da kuma neman haɗin kansu a yi ne ba da goron zauracin shugabannin waɗannan majalisu kuma a yi magana da gwamnoninsu muddin aka samu nasara nasarar shugabannin majalisun da gwamnoninsu to ban tsamanin an taba samun ma matsala don an kai kuduri ga majalisar jiha ana neman amincewa ta ba saboda haka gaban majalisar dattawa kuma ya yi alkawarin duk wani kuduri da ya taso daga shugaban kasa zai tabbatar ya sa hannu an gaggauta tura shi ya zama doka to mu gani wannan zakaran gwajin dafi ne inda gaske ne to ya kokarin yin wannan aiki da hoɓɓasa mu gani a nan mu samu irin wannan kotu wadda take kuma za ta taimaka sosai a wajen hanzar. ƙoƙari da muke so a yi na ƙoƙarin zarge mutane da ake da laifi domin su kansu waɗanda suke da laifi ai ba taimakon su bane ba an ɗaure ka shekara biyar shekara goma shekara ashirin kana nan ɗaure ana ta jale ta shari'a wasu ma a kawo su akan gadon asibiti akan ba su lafiya wasu suna nan suna zulumin zaman gobe ya za a yi hawan jini na ta damun su da sauransu taimakawa ne wajen adalci a takaita iyakar lokacin ma da shari'a za ta ɗauka kamin ka san matsayinka na alabashi an yanke ma hukunci ne ka sana gara za ka ɗaukaka ko ko za ka da ka miƙa kanka wannan shine abin da ya kamata ah, mu gani mu ga haɗin kai da suke cewa za su ba shugaban ƙasa to mu gani a nan ga 'yan majalisa idan ƙudurin ya je gabansu. a nan shirin ya kawo jiki sai a kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin idan mai kowa mai komi ya kai mu a madadin bakon namu kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara kogo ibrahim umar ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar Nijar nake cewa mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda da Shirin Demokradiyya a yau kafin mai sallama da ku ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya. 'yan majalisar tarayya suna zargin shugaban amurka donald trump a hukumance da aikata ba daidai ba da kuma yin shishigi ta wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikonsa domin ya sa wata ƙasa ta yi wa zaben amurka na shekarar 2020 katsalanda a madadinsa rashin jituwa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron nato suke halartar wani taron koli a birnin london a wata ganawa da 'yan jarida tsawon mintuna 40 shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke cin karo da juna akan batutuwa da dama ciki har da batun raba alhakin bada kudin tafiyar da kungiyar tsaron ta nato da batun ta'addanci da kuma mamaya da turkiya ta kai arewacin siriya da kuma batun janyewar amurka daga yarjejeniyar makamai da kasar rasha kasa kamaru ta ce an gyara halayen sama da 'yan bindiga 250 ciki har da 'yan ta'addan kungiyar boko haram da kuma mayakan 'yan aware ingilishi da suka ajiye makamai shekara ɗaya da ta wuce amma tsohon shugaban 'yan tawayen ya ce rashin yarda da sojojin kamaru yana hana mayakan da dama ajiye makaman nasu. kwamitin kula da masu aji makamai da gyara halaye ya ce a bara 'yan tawayen yankin ingilishin 130 da kuma mayakan boko haram 122 ne suka aji makamansu wanda kuma aka karbe su cikin al'umma Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Afrique.